fondation hirondel niger Sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun yau hudu ga watan maris duniya baki ɗaya ke sallatar ranar kokowa da kiba maras misali za ku ji bayanin wani masani na yadda ake a kaucewa wannan kibar shinkafar da ake nomawa Nijar a lokutan bayan nan ba a samunta bisa dalilai da dama shugaban kamfanin sarrafawar zai bamu bayani a kai bayani da kuma mahimmancin yanandi wata al'adar gargajiya da ake domin roƙon ruwan damana mai albarka a shafin rahoton musamman za ku ji bayanin hadiza barmu sarkin bori ta gaya masauraro barkamu da yau juma'a 4 ga watan maris 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla A wagga ranar hudu ga watan Maris 2022, duniya ke sallatar ranar kokowa da ƙiba maras misali, wata cuta da mutum da yawa da ba su da masaniya a kanta a ƙasar Nijar, wada auninta ya kai kaso 5.6 cikin ɗari. a cewar shugaban asibitin kiwon lafiya na shirya ya mai ta uku ko muke haddasa wannan cutar dr habu abdurrahman ya ma rahilatu sumana cikin bayani Obesity c'est une maladie liée à une augmentation. Ɗaukar kiba marar misali cuta ce da ke da nasaba wanda abin da yake sa shi shine ci abinci mai maiko da kuma cin cimaka mai zaki kwarai da gaske balle sukari na kamfani wanda yana rage karfin aikin jiki sannan kuma a wasu wurare al'ada ce shan kiba wanda tamkar alama ce ta ƙara kyau amma ba su sani ba cuta ce masu ilimin kimiyya suna ba da shawarar a samu akalla awa biyu ana motsa jiki ko kuma ana wasu ayyuka waɗanda suke sa jiki yana motsawa a kiyaye shan da yawan sukari da maiko domin kiyaye fadawa a cikin wannan cuta ta kiba marar misali eh, eh, lokacin zahi ya sako hanci a ƙasar niger 'yan kwanakin bayan nan yana da mahimmanci kuma ana ba da shawari ga mutane da su sha ruwa da yawa a cewar masana. Fidda ƙishirwa musamman ta ruwa da ruwa ake yin ta da kuma wasu kayan ɗanye kamar yadda Dr. Abdulrazak Bello jami'in ciyarwa ya bayyana ma Zainabu Abdu. Domin jiki ya samu isasshen ruwa, ana buƙatar mutum ya sha lita uku zuwa hudu a wuni. Kuma ya kamata a gane ana buƙatar ruwa ta hanyar ruwa lemu masu zaƙi. Sannan kuma ko da ruwan ba na zaƙi ne ba, an fi dai son mutum ya sha ruwa. Ba lallai ba ne sai kayan sha masu zaki Abu na biyu kuma a yi amfani da wasu ɗanyun kayan sha kamar irin su kankana da mangoro da lemun zaƙi. Duka waɗannan ɗanyun kayan da ke da ruwa suna iya baiwa jiki ya samu isasshen shurewa zafi saboda zafi yana da tasiri a lokacin da ake zafi ya kamata a san me za a sha domin kariya daga wannan zafin Shinkafar da kamfanin sarrafa shinkafa na ƙasar Nijar ke sarrafawa kuma ya sai da ‘yan makonnin baya-bayan nan samun shi na wuya a wuraren sai da shi a nan yame. Komi ya haddasa wannan gabcewar Bozugu Isaka, daraktan kula da kasuwanci na Redu Niger, Yama Muktar Hamadu bayani akai. Ridi Niger. Ridi Niger kamfani ne da ya kware wajen sarrafa kalar shinkafa fadi da kasuwancin shinkafa balanshi. Yanzu shinkafar fadi ta katse muna a wajen manoma ma babu ta. Muna aiki da shinkafa ta gida da ake nomawa a nan Niger. Kenan wannan katsewar shinkafa a wajen kungiyoyin manoma yana da alaka da annobar corona da ambaliyar ruwa. Da zarar manoma basu da shinkafa fadi ma ba ma iya aiki yanzu noman yana bisa hanya shinkafa ta kusa nuna kun san a cikin shekara lokaci biyu ne ke akwai noman shinkafa daga watan janairu zuwa juin sannan kuma akwai daga watan jiye zuwa disamba kenan muna sa tsammanin ƙarshen watan mai zuwa farkon watan juin tallafawa da kuma kyautata halayen samun abinci ga al'ummomin gari cikin ɗorewa shine gurin da haɗakar kamfunan cooperative simplifié terroir d'ici ta hanyar wani furoje mai lakanin carbon agricole du niger a jiya aka saka usul ɗinsa a garin yuri gundumar kwalo jagoran furojen khadijatu sule yero ta ma shi shina cikon bayani Ana iya danganta wannan tsarin da hanyoyin bunƙasar da ayyukan ceton muhallan da suka gurɓace. Kenan muna gani da lalle tsarin kiredi carbon yana ɗaya daga cikin mafita. Wata hanya ce mai ƙarfafawa wajen dawamar da yanayin muhallan noma da na kiyo da na gandun daji waɗanda aka ceto. Sannan kuma a bunƙasar da hanyoyin samun abinci ga al'ummar wajen. Wannan tsarin yana da amfani ga muhalli, ga al'umma da ma tattalin arziki. Tunda zai baiwa manoma damar ƙara iya samun kuɗin shiga shi yasa mu a gare mu abin yi na farko shine mu karkata zuwa ga ƙarin ilimi ya kamata mutane su gane muhimmancin haɗa muhalli da noma su san me ake nufi da noman gandun daji sannan su san yaya tafiyar take idan har al'umma ta gane da kyau zai fiye mata sauƙi wajen kulawa da yanayin muhallin A wani fannin kuma a ƙasar Nijar adadin mutanen da ke cikin yanayin matsanancin halin rashin cimaka ya lumka sau biyu tsakanin shekara 2021-2022 daga mutum miliyan 1.200 zuwa miliyan 2.500 daga watan Oktoba zuwa Disamba 2021 ƙarin kaso 107 cikin 100 kuma kason matsanancin rashin ciyarwa a jimilce wajen yara ƙasa ga shekara biyar ya haye kaso goma sha biyu cikin ɗari adadin da ya wuce layin sakararwa na oms da ke kaso goma cikin ɗari a rawaitar wata sanarwa da biron jagorancin harakokin kai agaji ya wallafa jiya yaya ake shiryawa kuma a zartar da kasahin kuɗi na gari domin samun tsabtattar kulawa da albarkatu Wannan shine batun da magajin nan gari mashawartan karamar hukuma da jami'an tattara kuɗi Reservoir na jihar Maradi suka samu gayyatar ɗaukar horo da ta soma ranar Laraba babbar harabar kula da rarraba kananan hukumomi ce ta shirya da wannan bada horon shugaban kungiyar merorin niger jihar maradi sadisu sani ya karawa wakilin muhammad mamman bayani Idan kasafin kuɗi ba a tsara shi ba da kyau kuma ba a aiwatar da shi ba da kyau, to dole ne a soke kwantarayi kuma a shiga cikin rashin ka'ida. Saboda ana bukata a samu kasafin kuɗi da ya amshi sunansa kuma a aiwatar da shi yadda ake bukata. Amma idan ba a yi aiki a bisa ka'ida ba, to dole a samu cikas. Akwai magajin nan gari da basu tafiyar da ayyukansu ba da kyau kuma suna da sani akan abin saboda kawai muradin. Sannan kuma akwai wasu da yawa daga cikinsu saboda rashin sani sani ne kenan wannan zaman taron zai ba mu haske muna da fiye da gaskiya ko hujjoji yadda ya kamata a tafiyar da abubuwan mafi yawan mu sabbin kanu ne sannan akwai waɗanda suka sake dawowa a kan matsayinsu saboda sun yi aikin gaskiya al'umma sun amince musu Bari mu garzaya yankin Abzin, jami'an ofishin Octris na Agadas masu fafutuka ga fataucin miyagun kwayoyi. da haɗin gwiwar jami'an holis a cikin daren talata biyu ga watan maris suka kai wani samame a wurare uku daban-daban an kama mutane da dama da kuma ƙwayoyi shugaban ma'aikatar ofishin ya a nise karim kanin bayani A yayin wannan samame mun samu kama mutane 60 waɗanda waɗanda a cikinsu akwai mata biyar. Mun kama mutum biyu da ke ɗauke da ƙwayoyin. Yawan kwayoyin da muka kama ya kai kwayoyi 287 na diazepam kwayoyi na diazol su kuma 124 kwayoyi 40 na tramadol sannan kuma mun kama garam 225 na tabar wiwi da suka bari a nan al'umma agadas muna son su gane wannan al'amarin ya yi matuƙar ta'azzara al'amari ne da ya shafi kowa da kowa ba wai jami'an tsaro na polis ba. domin taimakawa jami'an tsaro na garin gaya don tunkarar rashin tsaro cikin birnin da kewaye mahukuntan bariki da na gargajiya sun girka 'yan banka a cikin kowace anguwa aikinsu shine murkushe duk wani barawo wata husa'a da ta bada damar rage sace-sacen a cewar asimu a barshi shugaban gundumar gaya a firarsa da wakilinmu fadal alu nan da wata biyu sun kauce garin gaya ana yin abubuwa wanda ba su da kyau kuma wani swata wani a tare mutum da kin yi wani amshe mishi moto ko amshe mishi dukiyar shi abin batancin yayi yawa muka ce wannan abin ba za mu yarda da shi ba saboda haka nan muka kirai sarki na gaya muka ce tar da muna duka shugabannin angon ne mun yi taro na tare da jami'an tsaro police gendarmerie da guard can gidan sarki muka yi taro da masu angon ne muka kwatanta musu abin da muke so su ba mu goyon baya kuma an ce wurin wannan taro a sa mutane banga gijiya duk su kawo mutum goma ko mutum goma sha biyu a kan police police in ta tace ta tabbatar da mutanen kirki na to za a sa su banga cikin karce karce wannan kuma in suna yin banga wannan faturi na police yana kewaya dare duka yana ganin tare su idan aikin da suka yi to alhamdulillah yanzu wata biyu dai mun ga abin ya sauki kwarai tunda muna kwana biyu kwana uku kwana hudu mu an yi sata garin gaya amma kwanan baya kwace na ba kai ba sata ba Kakar kwallon kafa Super Liga ta ƙasa ajin shekara 2021-2022 na ci gaba da gudana a zagayen rana ta 20 AS har yanzu ita ce gaba a jerin gasar da maki 46. Racine FC da ke ƙarshen jerin na da maki goma sha takwas. Tsarin zagayen rana ta 21 zai hada AS Nijelek da Espoir FC ta Zandar, Sahel Sporting Club za ta fafata da AS Fan, AS Duan za ta ketareni da Olympic Football Club, isgnn za ta kara da usgn. ita kuma is sunidep za ta kai bakunci a tawa domin karawa da gst is police za ta zuwa agadas domin fafatawa da irana fc a ƙarshe a nan yame racine fc za ta karɓi wato akuka na fc A kowace kusantar mana a gaya ana shiryar da al'adar gargajiya da tsafe-tsafen roƙo domin samun ruwan damana mai albarka. Sarkin Bori kuma shugabar kumba ta gaya ta ba da bayanin yadda ake wannan al'adar ta Yanandi, a firata da fadal alu ga zubin firata su. Duk abin da nake yi cikin gari al'ada ce, mu kanmu mun iske ta. Tun ba yau ba na fara wannan tsahin roƙon damana mai kyau. Kuma cikin garinmu na nan baƙaƙen mutane guda guda kawai ne ba a yin wasan bori ko ko roƙon damina mai kyau. Kuma duk wannan ana sa shi cikin zancen ci gaban ƙasa ne. Ana yin shi saboda damana idan manoma, ana kuma yin shi dan kar wani hatsari ko barna ta afko dan ƙasanmu mu ta ci gaba. In wata na bakwai ya kama, ana fara wasanni na kwana bakwai. Ranar ƙarshe na kwanakin nan bakwai ne ake wannan tsahin roƙon roƙon damina mai kyau. Wani tsari ake bi domin shirya wannan al'ada? Ni kan kaina akwai shirye-shiryen da nake yi in aje kafin wannan rana ta zo. Sannan in tafi a ma'aikatar magajin gari don amsar takardar izini. Da wannan takarda ce nake zuwa ofishi zuwa ofishi. Akwai masu ba da jika biyar, masu ba da jika goma. Da wannan ne muke sayan bisashe, kaji da abincin da zai yi amfani da su tsawon wa'annan kwanakin da wasan za ta daɗe. Firefe na wakiltar mutane da za su zo su ga yadda yadda abubuwan ke gudana in muka kare wasan za mu faɗa musu sakamakon da aka samu su kuma su je su nanata mishi ina tayya kuma gidan mai gari don in faɗa mishi abun da ya biyo bayan wannan wasan mai gari na da awaki biyu da ya bada don a yi roƙo garin in muka gama sai mu yi sadakar bakin iyakokin garin a ɓangarori hudu muna zuwa da farin rago mu yanka shi mu saki da ɗanyen nono don kar a samu barna ya wannan al'ada take gudana menene amfanin wannan al'ada ta roƙon ruwa Wasannin nan na kwanaki bakwai da muke yi. To an yi sallah azahar Masu bugun korai na zuwa bakin ma'aikatar jami'an tsaro. Gard, in aka fara wasar sai la'asar in an sabke tuta kowa ya koma gida. Kullum haka muke yi sai an yi wasar borin roƙon damana a ranar kwanakin nan na bakwai. Bayan wannan muna kiran aljanai don su zo tun da wuri su yi kuwa. Aljanai masu alfarma suna biyo bayan junansu su taho. Suna sani gaba su yi mini bayani saman ƙasa da abun da aka yi cikin shekara. Yana da amfani mai kyau mana. Dan in ruwa suka zo in suka da albarka abinci zai yi ai babban amfani ne wannan manyan ruwan nan da ke zowa suna cin gonaki mun goki Allah ya raba mu da su. Irko mai wanda. Madalla masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin isa lawali da ke kan na'urori da daban-daban ya daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam da kuma asmana shi na editan maraicen yau ni naku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu yanzu kuma ga habibu garba ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya.